ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 فيقول المعلق رحمه الله سبحانه وتعالى باب التوكيد في المسح على الخفين للمسافر باب كده da aka fada shine babul masai alal kufaini sai mai ta'aliki a can wa'ai su nusak she kawo wal masu alal jawrabaini wal na'alain ko amma bai kawo wani hadisi da yake da alaka da wannan ba sai dai in zai kiyasi zai hada su da alkufai al ke kenan Eh, tare da cewa akwai riwayoyi da suka inganta cewa ana shafa akan hufi akan safa har akan takalmi باب التوقيت في ana kufai da لمسافر babin da ya zo na bayani matafiyi in shari'a ta ba shi izini ya yi shafa akan kofi to kwana nawa ko yini nawa قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن زر عن صفوان بن عساد قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ولياليهن إذا من الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك ابن مقول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال يتيم sa'altu safwan ibn asal an al-masl an al-khuffayn yace na tambayi safwan ɗan asal dangane da hukuncin shafa akan kofi guda biyu فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا yake manzo Allah kasance yana umurtan mu idza kunna musafirina in muka zamo matafiya an namsaha ala khifafina wa la nanji'aha thalathata ayyamin yace mu yi shafa akan kufin mu kada mu fitar da kufin ko safan kwana uku min qa'itin wa bawlin wa naumin illa min janaba ma'ana alhadathul asghar kenan za'iki ko bawli duk za a yi shafa akan kufi sai da in janaba ta kama to komai ya rushe kenan sai an yi wanka kana kana ya'muruna idza kunna musafirina amara yana umurtanmu mu akan haka shafa akan kufi ya zama wajibi kenan eh kana amuruna ماذا كان يأمرنا ينا أمر تمو تو الأمر يبتدل الوجود كو تشافع كم خفي أمو في واجب هنا ما واجب يبني دو إنام لا يأمرنا ينا نونا منا يرشدنا ويدلنا ويرخص لنا با التوكيد في المسح على القفين للمقيم تو متى فيك انا اقيم مغنى شكوانا اخرى تو ولا ke zaune gida قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن أتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانع عن علي رضي الله عنه قال عن كربون سيدنا علي الله كرم سيدنا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sassauci ya shar'anta ma matafiyi in yasa sa kuffinsa ko safansa ya yi kwana uku da daren wa yawman wa laylatan lil muqimi wanda kuma ke zaune gida mazaunin gida shi kuma kwana ɗaya yani fil ai shafan kofi قال أخبرنا حماد بن الصري عن أبي معاوية عن العامش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال يسير سألت عائشة رضي الله عنها لا تنبين أنا عائشة الله كرمت الله عن المسح على الخفين دنغني دو شافا أكو خفي قدابي فقالت سيتشي ائت aliyan fa innahu a'lamu bi zalika minni جيك aliyan je ka wajen بذلك fa innahu a'lamu bi zalika minni ya rage mata daraja sai dai kara mata daraja to haka ake tawabu an ci haka ake kankan da kai tunda mun gaje limamin limamai ya bi muridinsa ya bi almajirinsa ya bi sahabinsa ya bi shi sallah to nan in liman ya saba da yin sallah in ya zo ya makara aka sa wani sai garan shi ya ɓaci ya ya tabbas yana faruwa kuma ai kuna sawa ne don kuna jin haushin shi kai yana muku sallah ce kullu yana muku sallah da ya dan jinkiri da ya dan makara ba za ku dan kara minti biyar ba sai ga cewa da kika kai mana sallah to an ji haushin shi ke ko yanzu liman yana zuwa yana sallah kullum karfe hudu a kurmi a ba zancen fi su karatu in ya fi ya karatu ba yadda rayuwar take tafiya babu tsari ne mai kiran sallah kullum zai zo ya kiran sallah da asuba da azhar da la'asar da magruba da lisha shekara nawa yana yin haka ba abin kake taimakawa a cikin rayuwarsa radda ya makara kaɗan sai mai sai mita sai surutu liman zai zo kullum zai zo ya sallah so biyar yana muku limanci ba wanda ya sanya yake rayuwa wanda ya dan makara minti biyar minti in ya karfe hudu na kai ya kara minti daya amma ka kowa ya gaji kenan ba za a iya kara minti biyar ba a ga ko me yake tsare da shi ko ya aiko ya ce sai ga wani shi kai mana sallah shi ma ana fada kamar sai ga ya shiga ya shiga ya sallah saboda an kule da wancan an gaji to shi yasa rayuwar ba ta ba ta da sai ba su da sai limamin da ke muku sallah kasar rayuwarsa tare da cewa masallaci a kasan ingila a Zahar, la'asar magaruba isha asuba duk sa'ad da mutum ya zo sallah bakin kofa akwai akwatushe sa yaro karami ma sai ce sha bani wanfan wa bani wanfan wanfan kamar kwandala nan kenan zai karbi wanfan ya saka shi shi sa ana tara kudin da za a iya yin komai komai ba amplifier ba ba loudspeaker ba sai a je a sau mai tsadan tsada wanda ya me zai tsinka shi ba abin da zai tsinka shi kun taba ganin amplifier kasar saudiya ya tsinke kun taba ganin ana sallah wuta aka dauke wuta haka ke amma duk abin da ake yanzu fama ake malaji ake ba wanda ya damu da yadda ake mutum zai iya zuwa dubai zai zuwa saudiya ya kashe kuɗi ya abin da wayar hannu ko abubuwan kota sai sai mai tsada amma ba zai taba tunawa akwai masallaci unguwanmu ko akwai masallaci kasuwan da muke yana bukatar suna bukatar loudspeaker suna bukatar amplifier barana sai musu mai kyau mai tsada wanda za a je ana yi ba za a samu da wahala ba ba za a hadu da wahala ba ba zai taba tunanin wannan ba sai in ya zo ana sallah an kiran sallah da asuba unguwansu abu mai loudspeaker bai ba zai taso ya ce yaya ne ba kun kiran sallah ba yaya ne kaza kaza ba mu tashi ba mun makara kaza kaza kaza ma'ana zargi aka iya yi ba a san yadda za a hada baki a gyara abubuwan da ke faruwa nan akwai wanda ya zo daga ingila mutumin cikin sakare nan cikin birni ya zauna ingila ya kai shekara arba'in muna a wata shekara ya zo min turai muna tattaunawa ya ce yana saurin zai koma ya ce malam masallacin mu a ingila yanzu na ce maka muna da kuɗi ya kai 1 million pounds ba mamaki na ce ya nawo samu ya ce mutane ke ba da taimako kowa zai zo sallah shi saka wannan yana da kudi ya bayar wannan zai saka ya bayar wannan ya ce cikin azumi abinci ake shiryawa kowa ya zai sha ruwa ba koko da kosai ko da biyu da kwaya uku da fiye wata guda ɗaya ba a'a in ka zo mata ina ba ka ya ka zo kai kana ga bangaren mata na ce to in kuka yi baki abincin da aka siya yake yanzu sai abu ga waya kamfani a kawo abinci abinci ne ba wai mm, gabiro guda uku da fiyo wata da waina da ko a abinci za ci sosai sosai ana da komai yana tafiya duk waɗanda suke zaloran mace da ta shiga wahala sai ta buga ma liman waya saboda liman na da daraja sai ta buga masa waya mijina ya ta min ya ce ya shiga rikici ya faru sai ta zo wajen liman masallacin akwai inda ake sauke mata a ba ta waje ta zauna kafin a kira miji duk inda yake za a kira shi a zo a sasa da dauki matar sai tafi in kuma ya hau kujerar na kiyakiya sai a ta wajen a yi mata goma sha biyu wai kada musulmi ya kaskanci da wahala wani liman zai iya yin wannan abu a nan wani masallaci za a iya yin wannan ba zai yiwu ba shi liman kansa da kyar yake hada sai ne da kyar قالت ايتي عليا وجن علي فانه اعلم بذلك مني يا في لسان فأتيت عليا حين نجي وجن سيدنا علي فسألته عن المسجد حين ما دقني له كنت شافا أكن صافا أقي إيه. فقال أكن خط فقال سيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا مزع الله تفجينا أمرتم أن يمسح المقيم يوما وليلة مزوني يعيش فاجري درانا وللمسافر ثلاثا متى فيكما وانا أكوش ai mun gana na Aisha da aka tambaye ta ce matan manzon Allah tare da shi suke kullum a gida amma da aka tambaye ta abinda ba za a ce bata sani ba sai dai da kanta yanzu ta ce Aliyu ya fi ni sanin wannan abin shin haka Aliyu ya fi ta sani ne ba ta yi maganganu ba ita ma da shekaru jiya an ta ce manzon Allah yana kaza yana kaza ba to me yasa ta ce aje wajen Aliyu ya fi ta sani eh? saboda ta nuna tawadu'anci saboda a mai da ilimi ga wanda ya san shi eh, ba yadda za a yi sai an kashe kudi a yi al'amura ba ba yadda za a yi tun sati nawa muke ta magana zuwa zai man zanna zai kurdun na haƙar da hasana wa zai sau babura a daidai ta sauya ba ya ba masallacin jarar hadis wa zai sau wa zai zai kowa ya yi tsaki ba wanda zai yi kuma ba wani abun nan bane ba shi da wahala kashe kuɗi da kake a banza a wasu in an kai tsari za ka iya yin wannan babun a daina sau guda nan naira dubu ɗari uku da ashirin da talatin da sittin in ka sau guda biyu duk bai kai miliyan ɗaya ba dubu ɗari uku da talatin ko da sittin in ka sau guda biyu dubu ɗari shida kenan ba bai kai dubu ɗari bakwai ba to wallahi akwai wanda zai iya cire miliyan ɗaya cikin kuɗin shi bai san ma ya yi wani abu ba saboda ana kashe kuɗin inda ake so amma in za a yi aikin Allah yana da wahala saboda shekan duk abin da za ka yi ka tsira sai ya wahal da kai duk abin da za ka yi shi ke da riba wallahi sai ka karfafi gwiwarka an fahimta babu sifatul wudu'i min ghairi hadathi yace imamu nasa'i kuma sai kawo wani babi yace to in mutum alwalarsa ta warware in zai alwala ga yadda aka